Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. farkon makonnin da muke ciki ne tsohon shugaban amurka donald trump ya gurfana a gaban wata kotu a unguwar manhattan a birnin new york inda aka tuhume shi da laifuka 34 da ke da nasaba da biyan kudin toshiyar baki ga wata mai fitowa a fina-finan batsa don ta shiru da bakinta kan wata mu'amala ta kunciya da ta yi zargin sun yi da trump tun gabanin ya zama shugaban kasa kudaden da ake zargin trump ya sauya asalin dalilin da ya sa aka biya su trump dai ya sha musanta yin ba daidai ba ya kuma kwatanta wannan shari'a a matsayin bita da kullun siyasa sannan a gaban kotun ma ya ce ba shi da laifi a dukkan tuhume-tuhumen da ake masa to shin wannan shari'a za ta iya hana trump tsayawa takarar shugaban kasa kuma mai fadar white house ta ce dangane da zargin da 'yan republican ke yi cewa wita da kullun siyasa ne kaɗan kenan daga cikin batutuwan da zamu mai da hankali a kai a shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo madalla to tsohon shugaban amurka donald trump ya faɗa wa kotun manhattan a new york cewa bai aikata laifin komai ba a tuhume-tuhume da aka zayyana masa a ranar talata da ta gabata bayan da ya mika kansa ga hukumomi masu shigar da kara a birnin new york suna tuhumar trump da aikata laifuka 34 waɗanda suka ce na da nasaba da biyan wata mata mai fitowa a fina-finan batsa kuɗin tushiyar baki dukkan laifukan dai sun fada ajin manyan laifuka a dokar amurka ana zargin trump ya biya stormy daniels dala 130 don ta rufa masa asiri kan zargin neman ta da ya taba yi kafin ya zama shugaban kasa trump dai ya sha masanta wannan zargi bugu da kari ana zargin trump ya yi karya wajen ba da bayanan kudaden hada-hadar kasuwancinsa inda ya gabatar da wannan kudi da ya biya matar a matsayin kudin aikin lauya alhali ba haka ba ne trump dai ya musanta dukkan tuhuma-tuhuman da ake masa idan kotun ta manhattan ta samu trump da laifi a ƙarshen wannan shari'a hukuncin da doka ta tanada ya haɗa hadda zaman gidan kaso ko da yake ba lallai bane alƙalin ya yanke masa wannan hukunci na zaman gidan yari to shin wannan shari'a za ta iya sa trump ya kasa tsayawa ta karar shugaban ƙasa ko da an same shi da laifi ana kominski farfesa ce a makarantar koyar da aikin lauya a new york ta kuma faɗawa abokiyar aikinmu carol valdam cewa So from a legal perspective, um, it does not prohibit him in any way from running for president or even becoming president. Um, ta ce idan ka kalli abin ta mahangar shari'a, hakan ba zai hana shi takarar shugaban ba ko ma zama shugaban Ka'idojin da kundin tsarin mulkin Amurka ya tanada ga masu sha'awar zama shugaban ba su da yawa. Saboda haka za a iya da laifi kuma a yanke masa hukunci. amma kuma kan ba zai hana shi takarar shugaban ƙasa ba. To tun dai a ranar ta talata aka ba da belin Trump ya kuma koma gidansa na Mara Lago da ke ja Florida inda ya yi wani jawabi ga magoya bayansa. They can't beat us at the ballot box, so they try and beat us through the law. Trump kenan yake cewa sun san cewa ba za su iya kada mu a zaɓe ba, shi yasa suka bullo mana ta ɓangaren shari'a. irin ƙasar da muke rayuwa a ciki kenan amurka ta zama abin da ta zama to fadar shugaban amurka ta white house ta ce ba za ta ce komai ba dangane da wannan shari'a tana mai cewa hankalinta ba kan wannan shari'a yake ba karen jean pierre ita ce sakatar yada labarai a fadar ta white house It's an ongoing uh, case, so we're just not going to comment on the case uh, specifically. Ta ce wannan shari'a ce da ake kan yi, saboda haka ba za mu ce komai ba. shugaban kasa zai ci gaba da mai da hankalinsa kan yi wa amurkawa aiki kamar yadda ya saba yi a kullum da dai tsakar ranar talata trump ya mika kansa ga hukumomi inda aka gabatar da shi a gaban kotu a wani lamari da ba taba gani ba tun da safiyar ranar dandazon magoya bayansa da masu adawa da shi suka yi da fifi a kofar kotun don kallon yadda zaman shari'a zai kaya trump mai shekaru 76 shine tsohon shugaban amurka na farko da ya fuskanci tuhumar aikata laifi a tarihin amurka a bara ya ayyana burinsa na sake tsayawa takarar shugaban kasa a zaben da za a yi a shekarar 2024 to masu saurare baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin na duniyar amurka na wannan makon sai wani jikon idan allah ya kai mu yanzu a madadin steve harman da carol van dam sai julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu.